Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ummi Rahab ta yi barazanar tona wa Adam iya zango asiri idan ya ƙara ɓata mata suna. A jiya mun kama koyar da Adam iya zango da masoyansa inda suka yi masa tambayoyi game da sabon shirin da zai fara saki wato farin wata sha zango na biyu wanda zai fara zuwa a sa ta YouTube a yammacin yau dinnan sai dai a tambayoyin da aka yi wa jarumin wani sa ya masa tambaya kan dalilin da ya sa ya cire umiyar hafi daga cikin shirin inda ya bada amsa a takaice kan dalilin shirye ta. lokacin da na zo da ita cikin masana'antar kaniyu na dawo da ita na tabbatar da mutane da yawa inda suna social media za su ga irin zagi na da aka yi wani ma ba dan najeriya ba ne daga ko paris ne ko ina ne bidiyo ya ce a kama adam zango ya da koyar mutane zai lalata ta zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza na tabbatar da wasu idan sun ga bidiyon wasu watakila ba su gani ba to ina sanar da ku ko yanzu ka je ka duba za ku ga bidiyon akwai waɗanda suka yi rubutu a kaina a twitter suka zage ni suka ce mm, idan dai abin da nake gaskiya na ɗauko ‘ya'yana mana da shauransu ransu har a lokacin ma na bada sa'a na eh, na bada amsa na ce watakila dai wanda yake faɗan hakan Ah, bai san cewa duka 'ya'yana babu wanda bai taba shiga fim ba kuma duk wanda yake sanya fim a cikin 'ya'yana zai daga yanzu har zuwa lokacin mallakar hankalinsu so shi ma ya gama zagin da shauransu zan lalata 'yar mutane duk da haka na saka ta kuma na promoting ɗinta har aka kai ga ah, duniya ta fahimci wace ce gumbi wace ce kaza ba sa gane ita ce kowanne yarinya da tun tana karama kaza da kaza da shauransu so ah, magana gaskiya shine duk wanda yake karkashin kamfani na ko yake tare da ni ko kani na ko yaro ina son ga in na ce maka kai nan ka tabbatar da cewa ba cutar da kai nake so ki ba abin da ya fi alkhairi shi yasa nake tura ka nan koman tsananin hanyar da kake ganin cewa a za ka takura ko kuma ba za ka ji daɗin rayuwarka ba ga hanyar da za ka ji daɗi amma na ce kai nan. soyayya da kauna da son ci gaba da kuma kare ka shi yasa na ce kai nan. idan ka dage sai kai nan ni kuma zan dage kai nan. ina fata kun fahimta haka in na dage na dage kai kaga cewa baka hanyar nan bai maka ba so zan ce to Allah ya kiyaye hanya sai ka tafi hanyar da ya fi maka kai ka gano cewa zaka iya controlling din hanyar zaka iya jin daɗin rayuwarka a same time ka kare kanka ba tare da wani yana kare ka ba taso babu wata rigima babu wani matsala babu wani tashin hankali hanyar da nake so in ta yi nan take so so me kuke so in yi ba fa ni na haife ta ba ba ni na haife ta ba dan kama da ka haifa kana iya kawo cikin masana'anta haka fim kana iya haifarsa ka ce masa ga yadda kake so yayi kuma ba zai yi ba ya kuma fi karfin ka dole sai dai ka kalle shi kuma ba za ka ce masa Allah ya tsine masa albarka ba. Dan ka ne sai dai ka ce Allah ya shirye shi to haka zalika ita ma ina cewa Allah ya shirye ta ya ganar da ita Allah ma ya shiryar da mu baki daya wannan shi ne don Allah a daina yawan tambaya ta akan Lallai sai na fede menene tsakanina da umbira ko menene ya faru tsakanin mu da ba ganta a farin wata ba please ya na dauke ta ina so ku sani ya ta ce so ba zai a ce ya ta ta yi min laifi ko sai fito ina ba duniya labarin cewa kaza ta yi kaza ta yi ta yi kaza kaza kaza kaza kaza ba daidai bane ina fata kun fahimta so ba budurwa ba ce da zan ce yau zan fito in ce a in kare kai na ga dalilin da yasa ai kaza da kaza ne ta yi kaza shine na rabu da ita no ba kuma zan faɗa abin da zai sa mutane su fara yawo suna cewa za su zage ta ba no ba ni ba ne a gafarce ni amma dai ku sani cewa yanzu dai ba mu tare ba ta kamfani na ba ta karkashin kulawata tana karkashin kulawar wani kamfanin ne da ta koma yanzu so idan za ku yi blaming din wani akan wani yanayi da kuka ganta a ciki please ku blaming din ɗaya kamfanin da suke da suka yi signing ɗinta ko kuma suke kula da ita yanzu a ajiye wannan magana farin wata sha kallo, gobe da misalin karfe takwas zai fito in Allah ya so ya yarda ku kasa ku tsare ku kalla sai a cikin jawabin Adam A Zango zancen cewa da yana kokarin bata tarbiyya ta bijire ya so saran ummi inda take bayan yan aure da wallafa wannan hira a shafinsa, ta yi wani rubutu a shafin da ta da hazu Ummi Rahab ta rubuta cewa na ji kana faɗa cewa wai kana so ka bani tarbiyya amma na bijire maka idan ka ci gaba da neman bata min suna da wannan sharin wallahi zan tona ma asiri inda ta ƙara da rubuta cewa idan kunne ya je. awa kawai da wannan rubutu ya a shafin ummi din ya samu tsokaci sama da 700 da wani abu inda aka ringa bayyana ra'ayoyi sai dai kaso mafi rinjaye na masu tsokacin ba sa goyon bayan ummi din inda wasu ke gargadinta akan hanyar da ta dauka ba mai bullewa ba ce. Yakubu Producer mai kamfanin Gwamnati Entertainment ya ce, "Haba ummi, wannan wani irin post ne? Kada ki dinga biyo 'yan ziga, duk rantsi dan adam baya mance tushe ko alheri." idan aka zo ana zage-zage menene amfaninsa duk mutumin da zai ce wani ya ce maka kaza tabbas kai ma ya zage ka a can ki goge wannan post din mace ce ke idan kin yi hakan dan burgewa tabbas ba za ki burge ba sai dai ki jawab batunci ga masana'antar mu ban so naga kina irin wannan ba wallahi ki hattara kada munafikai su burma ki ki goge wannan rubutun madan kware da ku cewa dai ke ummi ki shiga hankalinki kina ji na ko ba ma san rashin kunya inda official Amina Muhammad ta bata amsa da cewa madan ya kamata dai a faɗa mata gaskiya wannan ba yi bane ke dan gari ko ya ce mata ke kuma wannan jan kunni ne ko kuma neman shiga inda sani aula shi kuma yana sa lokacin da cewa ki yi haƙuri ki fita zancen shi komai mai wucewa ne wata sai labari wannan tsakaninku ne bai kamata a ce kin fallasa sirrin tsakaninku ba ya kamata a ce kun sasanta kanku da kanku amma ki yi haƙuri komai mai wucewa ne madam fofo one ko yace ce kin ji kunya wallahi tun kina ƴan ƙanƙanuwa yake tare da ke ya ɗauke ki matsayin yarsa amma ki nemi ki masa butulci Allah ya ganar da ki inda ummi am shugaba ta ce masa mallam baka san komai baka yi shiru kawai umar am sharif fans club ko suka ce ayi haƙuri dai mujahid ne ce dan Allah ke da waye shi ko umar biksho yaran adam ya zango cewa yi tunda ake wannan magana ban taba saka baki ba to in mai in wasu na zuga ki gara ki shiga daidai yanki. idan kuma uwarki ta haife ki da jini ki faɗi duk abin da yake ranki mu mun san rayuwar ki gaba daya kuma ni na san tarbiyyar da aka baki tun kina karamin ki to wallahi wallahi wanda yake son ki yi wa kazafi yafi karfin duk wanda yake tare da su da wanda suka tsaya miki jihar muhammadu usman kwa cewa dai dan Allah ki ce kin ji sister aminu sai ba ta amsa da cewa wanda ya cire ya ci gidansa dan kwal ubansa umma bir ku cewa dai ina su kyale ta kan mata cire na ga tana jaririya yake ta kawai ba ta da tarbiya wallahi kuma sa ne da ya fara dawo da ita fim idan ta ya bude red light production ya ce ki haƙuri kanwata billy pinky ku cewa dai wallahi kada dake biyo mutane su kai ki su baro ibrahim hamis kwa zagi yayi gaddafi shi ma zagin ya fara da shi inda ya kara da cewa kin dade baki tuna ba babu abin da zaki faɗa ban da ƙarya maƙaryaci a shiri mutum na biye ki da alkhairi kina bin sa da shari. sadis chairman ya ce Allah ya kyauta Allah ya samu ji alkhairi umar faruk ya ce ki ma kin fara bai kamata ba babba babba ne ya kamata ki bashi girman shi ko ba komai adami yayi diya da ke mu ko kina so ko ba so baban ki ne dole ke ta ko ta ina haba bai kamata ki haka ba fozi 2422 ta ce kanki taki tonawa asiri yarinya domin shi komai yayi ado ne amma har yanzu kuruciya ke cinki Stra Empire shi ma da zagi ya fara u uban waye rubuta miki wannan abin dan na san ko sunan ki baki iya rubutawa ba mako chat dai haba sister bai kamata ba dan Allah ki cire kin ji Kaɗan kina daga irin saƙonin da Ummi ta samu a ƙasar rubutun da ta yi. Bayan awa biyu da wallafawa kuma ta goge rubutun daga shafinta. Sai da dama wasu samu kofin wannan barazana tata inda aka cigaba da wallafawa ana tattaunawa akan batun a shafukan sada zumunta. Me za ku ce kan wannan al'amari?